بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعكم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna tara ga watan ramadan hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirin na littafin allah maɗaukakin sarki gabanin mu fara akwai mai tambaya da yake cewa a karamakan lafi barka da warhaka allah ya karbi ibadu amin Idan allah malam ya matsayin azumin wanda aljanu suke bigewa a watan ramadan sannan ya fita hankalinsa yana surutai ga matarsa ya hukuncin abin da yake faɗa mata sannan ya ce ya malam hakan dama za ta iya faruwa duba da cewa watan azumi ana ɗaure shi kuma da ya farfaɗo sai barci ya ɗauke shi mai nauyi idan ya farka sai ya ta tambaya bai san abin da ya faru ba don allah malam a taimaka da addu'a a sha ruwa lafiya za mu ga wannan takarda ta kunshi tambayoyi kamar guda biyu zuwa uku tambaya ta farko da yake cewa ya matsayin azumin wanda aljanu suke bigewa a watan ramadan malamai sun yi bayani cewa wanda yake farfadiya ko wanda aljanu suke bigewa ya faɗi domin farfadiya akwai wanda aljanu ne akwai kuma wanda ba aljanu ba ne kamar yadda malamai suke bayani to da mai yin farfadiya aljanu da ma wanda ba aljanun ba ne wanda dai zai fita cikin hankalinsa ya faɗi bai san inda yake ciki ba sai bayan wani lokaci hankalin shi ya dawo malamai na cewa idan ya cinye rana gaba ɗaya ya faɗi gabanin kullowa alfijir abin ya same shi kuma haddari bai farka ba da wannan bai da azumi domin azumi yana buƙatar niyya kuma ga shahar alfijir lokacin da alfijir ya fito baya cikin hayyacinsa idan ku ya farka a tsakiyar rana ne ya faɗi gabanin alfijir kun ga bai tashi da azumi ba kenan bayan rana ta fi ya farka to wannan babu azumi a tare da shi domin azumin na a farilla kame da muka sani sai ka kwana da niyya ji da niyyar azumin watan ramadan ba wai kullum ake jaddada ta ba to amma dai tashin da mutum zai yi da asuba ya yi sahur ko ma bai tashi ba da zarar dare ya ya kwanta ya kwanta ne da niyyar zai yi azumi tashin da zai yi to wannan shine niyya din da ayyukan da zai yi suka ce amma idan bayan ya dau azumin ne sai abin ya same shi na dan wani lokaci kuma ya dawo hayyacinsa to azumin shi yana nan ba za a ce azumin shi ya lalace ba da haka ba bukatar a ce ya rama azumi sabanin wancan da bai sami yin azumin gaba ɗaya ba wannan in zai zai rama bayan wani lokaci dan Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake mara lafiya ko yana kan halin tafiya ya sha azumi to ya rama a wasu kwanaki da ba wannan kenan dangane da abin da ya shafi azumin sa dan haka in dai cikin azumin ne ana tsakiyar azumi yayi na awa ɗaya awa biyu awa uku ya dawo hayyacin su shikenan azumin shi yana nan amma da zan yi kuma sai ya ci abinci a wannan yanayi ko ya sha ruwa wani abin da yake karya azumi to azumi ya lalace sai ya rama wannan azumin mafi karanci Allah ba zai kama shi da laifin wannan abincin da ya yi baya cikin hayyacinsa amma dai babu azumi tun da azumi yana lalacewa da waɗannan abubuwa din da haka zai rama wannan azumi guda ɗaya ba bai da kuma laifi a gurin Allah na wanda ya karya azumi da gangancin da ya yi ne baya cikin hayyacinsa amma in ba a samu ci ko sha ba fatuwa yi ko da ya yi maganganu haka waɗannan maganganu ba su da hukunci tambayar da abubuwan da yake gaya matarsa ba ba su da hukunci domin mai su ya bushe da haka da abin da ya faɗa a lokacin ba shi ne ya faɗa bai ma san yana faɗa ba da haka ba za a yi hukunci da waɗannan maganganu ba azumin azuminsa kuma in ya dawo cikin sa to sai ya zace da azumin sa Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya yana magana cewa dama haka za ta iya faruwa ai wannan tambayar amsar tana tare da kai in har akwai wanda kana yin tambaya ne gini kan wanda yake haka tare da kai kaga aika shi nan yana faruwa maganar daure aljanu a cikin ramadan hadisi ne a cikin bukhari da muslim da sauran littafan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan ramadan ya shigo ana kulle kofofin wuta a bude kofofin aljanna a kuma daure aljanu da haka malamai sun tattauna me ake nufi da daura aljanu wasu suka ce ana ɗaure marazatul jinni aljanu fitanannu ana waɗanda kangarewa su take kangarewa da haka dan an samu irin waɗannan ayyuka din to dama ba wai duka aljanu aka ɗaure gaba ɗaya ba sai da al'umma za ta zama wani aikin sabo a cikinta suka saba hujja da lafazin da ya zo a cikin wani hadisi cewa ya zo da lafazin ya shayatsi cewa kangararrun shaidanu suka ce wannan lafazin ya nuna kenan ba duka ake daurewa ba wasu malamai suka ce ai daurewan ma da ake nufi shine yawaitan aikin alkhairi da kuma karancin aikin sharri za ga yan ramadan ya zo akwai mutane da yawa da ba sa yin sallah amma a ramadan sun su yin sallah akwai mutane da suke yin laifi sun san laifi ne amma a ramadan ya zo sun su bar wannan laifi da to waɗannan yadda mutane za su juye su ke yin ayyukan alkhairi shi ne ɗaura shi da abin da ake nufi ma'ana ba su da walwala ba su kai kawo a cikin mutane da yadda ya yakan yi karanci kuma alkhairi ya yawaita suka ce shine abin da ake nufi da ɗaure tun ba wai ana nufin ba za a samu sharri ba ba kuma ana nufin ba za a samu wani faɗa ba ko wani aiki na shaidanu za a iya samu amma kuma zai zama kaɗan idan ka auna shi da ba ramadan ba yan ramadan ne za ga ya zama kaɗan saboda ne saboda nishaɗin siyarar suka ce wani hadisi ya nuna cewa shedan yana bin jini yana gudu cikin dan adam gurin da jini yake gudu inna shaytana yajri min ibn adam mazra dam to wannan jini kuma yanzu ta ake yin azumi to zirga zirga shi ta kan kazar kazar din yadda jini yake gudu jikin mutum ya kan rabu da haka shedan ba zai samu dama ya zariya ya kai ya kawo ba da yadda yake idan ba ramadan ba suka ce shine ma'anar abinda ake nufi da wannan wasu ma malamai suka ce la ala haqiqati hadisin yana nan kan zahirin shi daure shi dano ake amma waɗannan abubuwa da suke faruwa kuma wani abu ne da Allah ya tsara ya kaddara ba za mu shiga cikin lamarin Allah ba tun da hadisi ya riga ya inganta mu dai mun yi imani ana yi amma me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa kuma da suka ce wannan kuma sai mu bawa Allah madaukakin sarki sani almuhim ne mutum ya yi imani tunda ya tabbata manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai wasu malamai suke sharhi shi da cewa karancin aikin sharri wanda kuma wannan abu ne sananne duk muna gani in ramadan ya zo aikin alkhairi yana yawaita aikin sharri kuma yana karanta wani ma yana dinawa gaba daya to shi ka ce wannan shine ma'ana daure shedano din wasu kuma suka ce fitanannin ake daurewa duka wannan bayanai malamai sun yi don haka wannan baya hana mai irin wannan rashin lafiya ta tashi jefi jefi kuma ko shi ma din inda za ku tsaya ku tsayi za ku ga yadda take zuwa a ramadan Ina tana da sauki ko wajen rashin zuwa da yawa ko kuma wajen abin da yake faruwa fiye da wani lokaci wanda ba ramadan ba wallahu a'lam maganar barci kuma dama wannan yana yana iya faruwa masu irin wannan yanayi yawanci suna fita daga cike ne ta hanyar yin barci sai su farka kuma abin ya tafi a tare da su ubangiji Allah ya ba mu lafiya gaba daya har yanzu muna cikin suratul safat ajiya mun tsaya akan mun karanta ayoyi har zuwa kan aya ta 40 da uku to amma a tafsiri muna kan aya ta 40 ne dan haka in za karanto mana daga fadin Allah daga aya ta 30 da aya ta 38 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين الله ما أوكي سركي yana cewa innakum laza'iqul azab alim hakika ko masu dandanar azaba ne mai raɗaɗi mana waɗannan kafirai da suka karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi girman kai suka ki faɗin kalmar shahada balantana su aiki da ita to ranar tashin alkiyama za su ɗanɗane azaba mai raɗaɗi Allah ya ce wa ma zauna illa ma kuntum kuma ba komai ake saka muku ba face abinda kuke aikatawa wannan sakamako da aka yi muku na azaba ba kowane sakamako bane face ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake kamar yadda je muka bayani cewa illa anan istisna'i ne munqati ai lakin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake su ne al-mukhlasina ko kuma al-mukhlasina waɗanda suke tsarkake Allah madaukakin sarki a jiya mun yi bayanin cewa ɗaya ma'anar tana kunsar ɗaya idan ka ce waɗanda Allah ya tsarkake Allah baya tsarkake bayan su sai waɗanda suke tsarkake Allah da bauta in kuma ka ce masu tsarkake Allah to su ne kuma waɗanda Allah yake tsarkakewa da da haka duka ne da ko da fatin lam ko da kasirin lam ka karanta duka ma'anar takan ba da ma'ana ne ɗaya a jiya mun yi bayani akan abin da ya sha muhimmanci ikhlasi da kokarin yin ikhlasi cikin ayyukan ibada a wannan aya za mu ga Allah ya shugaci bayansa faɗin Allah ibadan lahi hmm. kalmar ibadan lahi an rafa su zuwa ga Allah aka ce bayan Allah ta bajin rafa da ke nuna darajar su da ɗaukaka su domin akan rafa abu zuwa ga Allah ko akan rafa bayi zuwa ga Allah amma ana nufin an rafa su ne zuwa ga Allah saboda Allah ne ya halicce su a kira su ibadun lahi bayan Allah ana nufin bayan da Allah ya halitta min babi izafatil makhluqi ila khaliqi an raba abin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi kaga akan wannan zaka iya cewa hatta wanda ba musulmi ba bawan Allah saboda me kana nufin bawan da Allah ya halitta ka ce wa musulmi bawan Allah ka ce wanda ba musulmi ba bawan Allah me kake nufi da shi bawan da Allah ya halitta ka raba shi ne a babin Allah ya halicce shi amma kuma kaso na biyu shine akan raba bayi zuwa ga Allah ana nabin bayin da suke da daraja suke da ɗaukaka sai a raba su zuwa ga Allah saboda a nuna darajar su to shine anan ibadan bayi da Allah ya faɗa ana nabin bayin Allah masu daraja waɗanda Allah yake so wanda zamu ga a cikin alqur'ani ya ruwa wurare da dama sai yadda Allah yake raba bayi zuwa gare shi dan ya nuna darajar su wa zkur abdana daud zal'i ka ambaci bawon na bawon Allah ya raba shi zuwa gare shi dan ya nuna daraja shi ma'ana daraja annabi dawo fadin Allah wa zkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba kaga ibadana ka ambaci bayin suwaye annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub fadin Allah ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun ya ibadi ya ku bayina anan bayina waɗanda suka yi min da'a Allah ya raba su zuwa gare shi rabawa ta girmamawa da darajar darajantawa don haka wannan takan zo ne a babin girmamawa a babin nuna daraja kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa mimma ni sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmusi ata usturayya fi ibadika عبادك fi qawlika قولك tahta qawlika ya ibadi, wa وأنصر wa يرت yarta ahmadani nabiyya yana cewa wa mimma da ni sharafan wa ba, abin da ya ƙara min jin girma abin da ya kara min daraja da jin daɗi wa kitu bi aqmusi aqa usfirayya saboda yadda na ji alfakari da jin daɗi har ba kai ka ce yadda na yi sama ƙololuwa kamar zan taka wannan tauraron surayya ma'ana yana jin shi ya samu ɗaukaka da daraja ice da koli ta ta kauli ka ya ibani da na shiga cikin faɗin ka ya ibadi da Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina to da na shiga karkashin wannan suna da Allah ya ce ya ku bayina sai na ji daɗi na ji ɗaukaka na ji daraja a tare da ni Mana Allah ya raba ka zuwa gare shi abu ne na daraja da girma ya ce sannan abu na biyu wa an harfanta Ahmad Ali nabiya kuma ka aiko min manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zama annabi na wannan ya ƙara min daraja da falala da ɗaukaka na shiga cikin faɗinka ya ibadi kuma sannan na zama cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yake illa ibadallahi sai bayan Allah al-mukhlasina waɗanda Allah ya tsarkake su waɗannan ulaika labarin ulaika yana nufin waɗancan to kun ga kuma ga ba ne su suke ba domin tsakanin ayar wannan da wannan ba wata da aka ce illa ibadallahi mukhlasin sai aka ce ulaika me kuma a ce haula'i waɗannan sai aka ce ulaika to an yi amfani da lafazin da yake nuna nesa ne dan a nuna darajar su da ɗaukakar su ulaika waɗancan ma'ana waɗannan masu daraja da da kima Allah ce lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne suna da arziki sananne ma'lum suka ce sananne ta bangaren lokacin shi kamar yadda Allah ya faɗa wani gurin a cikin Alƙur'ani cewa ana azurta waɗannan bayi na Allah bukuratan wa ashiya safiya da yamma da haka suna da arziki sananne wanda aka san lokacin shi safe da yamma yake zuwa ko kuma sananne shine wanda Allah ya gaya mana shi ayoyi da dama Allah ya gaya mana abin da ke cikin aljanna na arziki da ni'ima da jin daɗi ko kuma sananne sun san sunan abin sun san irin sunan abin hakikanin abin ne ba irin na duniya ba amma sun san a duniya akwai ruwa a aljanna akwai ruwa a duniya akwai zuma a aljanna akwai zuma a duniya akwai a kayan marmari ayaba da lemo da mangwaro da abarba a lahira ma akwai to amma hakikanin na lahira mun san shi ba amma sun san sunan shi to shine ma'lum din ma'ana abin ne sananne Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha yan aljanna an zo musu da abin da ake ba su na arziki na cikin aljanna mutashabihan yana mai gama da juna kullama rizqu minha min samaratin qalu hadha hadha alladhi rizqna min kam. duk lokacin da aka musu wani abu sai ce ai wannan dazu shi aka ba mu ko kuma gabanin wannan lokaci shi aka ba mu da haka ana zo musu da shi yana kama da juna abdullahi ɗan abbas Allah ya kara masa rahma Allah ya kara yarda da shi Ya ce babu wani abu a duniya da yake akwai irin shi aljanna sai dai suna suna suka hada ayaba aljanna ba irin ta duniya ba ce furar da ke aljanna ba irin ta duniya ba nonon da yake aljanna ba irin na duniya ba naman da ke aljanna ba irin na duniya ba sun yi tarayya a suna amma a hakikani ba iri ɗaya ba ne abin da yake na aljanna manzo Allah ce ma da ayyur ra'at abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at da bai taba ji ba wala khatara ala qalbi ahad kai wani ma bai taɓa tunanin wannan abu ba da haka shine a cikin aljanna sai dai kunne zai ji ire kiren sunayen wannan abu amma hakikanin na aljanna ba irin wannan bane to Allah madaukakin sarki ce suna da wani arziki ma'lum sananne sai Allah ya fassara ya cewa fawakih kayan marmari dukkan nau'in kayan marmari hum mukramun kuma su a cikin ta suna ababen girmama wannan yana kenan arzikin yan aljanna akwai kayan marmari a ciki wani gurin Allah ya gaya mana akwai nama wani a mimma ya shaho naman tsuntsu irin wanda suke sha'awa wasu malamai suna ambata cewa yan aljanna suna ci ba wai ci irin na duniya da kana ci ne don ya gina maka jiki don ya kara ma lafiya ba a'a ci na aljanna ci ne kurin ake don jin daɗi shi yasa aka yi magana fawaki kayan marmari wanda galiban kayan marmari galiban wasu abubuwa ne da ake ci don ƙara jin daɗi mai jin yunwa da ka ba shi kuɗi ba zai tafi sai ka marmari ba abinci zai saya kan kawo yana son lemu yana neman ayaba yana neman abarba yana neman waɗannan abubuwa ɗin ya riga ya ci abinci kenan yanzu yana buƙatar kuma abin da zai ƙara jin daɗi da haka suka ce yan aljanna cin abincin da suke yi ba cin abinci ba ne na yunwa ba kuma cin abinci ba ne irin wanda mutum zai ci don ya ƙara lafiya a dan haka ma ya zo a hadisi cewa ba sa bayan gida ba sa bawali suna fitar da gumi ne kuma yana ganshin almiski saboda wannan abin da suke shi. to don haka anan Allah ya kira abin da suke ci fawaki kayan marmari ne waɗanda suke na daban wahum mukramun kuma suna ababen girmamawa a cikin aljanna girmamawa daga wajen Allah Allah madaukakin sarki ya girmama su da ya sanya su cikin aljanna da haka za su gode wa Allah da wannan ni'ima da ya sannan kuma suna cikin aljanna din Allah zai kira su ce ya ku yan aljanna sai su ɗaga sai su yi sauraro su amsa wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce shin in ƙara muku ce ya ubangiji ai duk abin da muke bi mata ba sai Allah ya ce to zan yarda da ku ba zan fara fushi da ku ba har abada sannan kuma sai Allah ya yi hijabi sai su ga Allah to ganin Allah kuma ya fi dukkan wata ni'ima da suke cika ta aljanna gaba daya Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suka bi Allah da kyautatawa suna da alhusna aljanna wa ziyada da tsarin kalu shine ganin Allah to wannan ganin Allah kuma ya fi duk wata ni'ima da to kun ga girmamawa ne da Allah zai yi sannan wa hum mukramun suna ababen girmamawa daga mala'iku mala'iku ma na girma masu girmama su bi mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun bi bima sabartum mala'iku suna shigowa ta ko'ina suna mun sallama su shigo ta nan suna cewa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi saboda rayuwar duniya sai an yi haƙuri. sai an yi haƙuri wajen bin Allah an yi haƙuri wajen barin sabon Allah an yi haƙuri kan abubuwan da suke kai kawo waɗanda Allah ya kaddara da haka mala'iku za su to aminci ya tabbata gare ku bi ma sabarku fa ni'ma uqbad dar madalla da wannan gida na karshe da aka samu kun ga abin girmamawa ne daga mala'iku Allah ya ce wa hum mukramun suna ababen girmamawa ababen girmama a junansu mana ƴan aljanna su ma suna girmama junansu kamar yadda Allah ya gaya mana za su zauna suna hira suna fuskantar juna da haka shi dan aljanna yana da girmama ta kowane bangare a anan duniya nan duniya mutum zai iya zama yana da mulki amma akwai inda zai je mulkin da ake da shi ya fi nashi na haka ba za a girmama shi sai dai shi ya girma ba ba zai samu wani girma ba kila ma ana ajiye mutane a sahu sahu shi a kai shi sahu na uku na hudu ko na biyar dan a nan bai kai ba haka nan yadda mutum ya sai da dukiya akwai wanda ya fi shi da haka ya je gaban wani sai dai ya tsukunna dan ya zo wanda yake gaba ma da gabanta haka nan ma'ana ita wannan rayuwa duk inda ka kai to akwai inda za ka je baka kai ba amma yan aljanna su a ko'ina girmama suke samu Allah ya girmama su mala'iku sun girmama su kuma a junansu ma sun girmama junan don haka suna zaune cikin ni'ima ni'imar kuma ciki da waje shi sa Allah ce fi jannatin na'im cikin aljannatai na ni'ima ni'imar kuma ciki da waje suna da ni'ima ta zuciya duk wani abin damuwa Allah ya cire kuma da ni'ima ta jiki ta lafiyar jiki ta jin daɗi na rayuwa kamar yadda Allah ya faɗa akan gadaje suna zaune akan waɗannan gadaje suna cikin jin daɗi to haka 'yan aljanna suke aljannatai na ni'ima kan lafazin janna kamar da malamai suke ta bayani asalin shi a larabci yana nufin in kan ce aljanna shine kamar lambu wanda yake da bishiyoyi masu yawa da suka lullube juna to amma ita aljanna da ake magana ba wai iya lambu ba ne kaɗai a'a gida ne na ni'ima da Allah ya tanadi ni'ima da jin daɗi a ciki wanda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba tunani bai taɓa tunaninta ba kamar yadda a hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kuma ta kubuta daga duk wata damuwa a aljanna babu wani wanda zai dame ka babu wani wanda zai bata maka rai a aljanna babu rashin lafiya babu tsufa a cikin aljanna a aljanna baka da kowace irin damuwa illa jin daɗi akan jin daɗi kuma sannan mafi girman jin daɗi jin daɗin da ne ba wanda zai yanke ba ne duk jin daɗin da yake da shi a duniya in ka tuna zai kare shi ka ji ba daɗi yanzu duk gashi muna raye amma kowa cikin da tana zai mutu sai ji ba daɗi da ya tuno zai mutu a je a binne shi a cikin kabari ga yadda kabari yake a rike shi a dawo a cikin da rayuwa sai ji ba daɗi to aljanna ba wannan tsoron mutuwa an yanka ta ta tafi kuludun falamau dawama ne ba mutuwa to wannan ma shi ba wata ni'imar ce a cikin aljanna ce ta Allah ya kira ta aljanna ce ta ni'ima ta jin daɗi wanda suke ciki sai Allah ya ce ala sururin suna kan gadaje mutaqabilin suna fuskantar juna mana a cikin aljanna kuma suna kan karaza ba wai gado irin na duniya ba gado ne na aljanna na daban wanda yake kuma mai ɗaukaka wanda kuma yake mai girma yana kuma ɗauke da duk wani abu da ake bukata na jin daɗin zama suna kishin gida a cikin cikin farin ciki mutaqabili da suna fuskantar juna ba wanda bai ba wani baya zaman aljanna zama ne da in za su wani jama'a za su zauna da junansu suna fuskantar juna shek muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala ce wanda ya rama girman aljanna ɗin. Sai yadda yawan su ba wanda zai ba wa baya saboda girman gurin kowa zai fuskanci kowa kuma wannan cewa suna fuskantar kowa ɗin yana nuna cewa suna cikin jin daɗi da juna domin akan samu taƙabul idan akwai fahimtar juna in ba fahimtar juna wani ya taho ka taho sai ka juya fuska saboda ba ma ka so ka gan ko kuma ka ganshi shi amma ka haɗe fuska ku gaisa ba tare da kana kallon shi ba duk wanda yana na akwai wani abu shi sa manzo Allah ce wala tadabaru kada ku baiwa juna baya saboda bawa juna baya alama ce ta cewa akwai rashin jin daɗi to yan aljanna ba za su baiwa junan su baya ba Allah ya ce waye suna kan gadaje mutaqabilina suna fuskantar juna cikin farin ciki da nutsuwa da cikin jin daɗi sannan Allah ya ce yuzafu alaihim ana kewayawa ka karanta ah. يطاف عليهم بكأس يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يندهون Allah ya ce yudafu alaihim ana kewayawa a cikin su akan su a tsakanin da kofi wanda yake ɗauke da giya min mai wanda take daga ido mai gudana Allah ce bai za sannan fara ce lazzatin mai daɗi ce lisharibi na ga masu sha lafiya ƙaunin babu rashin lafiya a cikinta ciwon kai ko ciwon ciki in an sha babu wannan wala hum annaha yunzaqun sannan kuma su dangane da ita ba za su yi maye ba ana Allah ya ci gaba da gaya mana irin ni'imar da 'yan aljanna suke ci bayan suna zaune suna hira suna fuskantar juna sannan yutsafu alaihim bi ka'sin min ma'i ana kewayawa a cikin su anan ba a faɗi masu kewayawa ba amma a wata yar Allah ya gaya mana wa yutufu alaihim wulidanu mukhalladun yara ne waɗanda suke masu kyan gani suna kewayawa tsakaninsu ma'ana suna musu hidima ta hanyar ababen abin sha Allah ya ce bi ka'asin ka'as da larabci ana cewa abu ka'as idan ya zama akwai abu a ciki laraba kan ce ka'as idan ya zama akwai ruwa a ciki ko akwai giya a ciki amma in ba komai a ciki sai a ce kada to anan bi ka'asin ya nuna cewa akwai giya a ciki kuma giyar ma mai daɗi wadda aka samo ta daga arrahiqul maktum ma'ana giya ce rufaffiya mai daɗi wadda kuma yayin da mutum zai sha baya damuwa tare da shi ta duniya suka ce wani yana shan ne a nakurhi yayin da yake sha baya jin daɗi ba daɗi a baki yana sha ne yana ɓata rai kuma saboda musiba haka zai sha sannan kuma tana sa ciwon kai tana sa ciwon ciki shine ana Allah ya gaya mana ita wannan babu ciwon ciki a cikinta babu ciwon kai a cikinta shi ne Allah ce lafiha ghaul ghaul suka ce duk wani abin da zai cutar da mutum to babu a tare da ita wasu suka fassara ghaul da cewa ana nufin maye ba za ta sa maye ba wasu suka fassara ghaul da cewa ana nufin waja'ul basar ciwon ciki babu ciwon ciki a wannan giya din wala hum anha yunzafun sannan kuma ko a wannan giya din ba za su zama sun yi maye a cikinta ba babu maye a cikin wannan giya din giya ce da take bai za fara hmm. wasu ka ce sifa ce ta giya wannan lafazin bai za wasu ka ce sifa ce na ka'as ko da mu ce sifa ne na ka'as to ai ka'as din bai zama ka'as ba sai ne zama da giya dan haka bai za fara ma'ana kyakkyawan tana da kyakkyawan launi launin ta mai kyau kuma lazzatin mai daɗi ba sai laziza ba sai aka lazzatin hmm. saboda akai makura wajen bayanin daɗinta suka ce maimakon ka ce fulanun adilu wane mai adalci ne sai ka ce fulanun adilun wane adalci ne in ka fi shi da adilun ya fi kai matuƙa kan ka ce mai adil saboda adilun ɗin ma'ana gaba ɗaya shi ne adalci to lazzatin wannan giyar daɗi ce mai ba ce mai daɗi ce lazzatin daɗi ce lishari bi daga waɗanda za su sha suna jin daɗi yayin da za su sha suna jin daɗinta bayan sun sha sannan kuma tsalau take ba ta gusar da hankali ba ta sanya zazzaɓi ba ta sanya ciwon kai ba ta sanya maye da haka giya ce da take mutum zai sha don jin daɗi da jin walwala da farin ciki wannan allah madaukakin sarki ya yi bayanin ta a wurare da dama kuma ya tabbatar kamar yadda wannan aya ta tabbatar haka wannan giya take ta lafiya. da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa bayan Allah tsarkakakku suna da sakamako na gidan aljanna ulai ka lahum rizqun ma'lum sannan kuma da wannan ayoyi za ku yi ta a cikin aljanna akwai kayan marmari an kawo su haka aka faɗa ba a matsaya ana ƙididdigewa ba domin kaji ana lissafa abu da kaza da kaza to kaɗan ne in abu yawa ba a lissafin shi sai dai a ce kurin akwai kaza to akwai kayan marmari sannan wani yana mana yan aljanna suna girmama juna a cikin aljanna ba wani wanda za a wulakanta ba kuma wani wanda zai wulakanta wani shi ya sa ma bayan an shiga aljanna duk wani abu na damuwa na gilli za a cire shi cikin zukatan muminai kowa zai zauna dangane da dan uwan shi dan aljanna sai dai salamun salam sai dai yin sallama da aminci ba wani wanda zai ji haushin wani duk wanda abubuwan an riga an wuce su a baya wanda za a yi wa kisaki an yi ma'ana wanda za a ramawa an ramawa sannan Allah ya cire wannan gilli da damuwa kowa yana zaune ba mai jin haushin wani sannan wani rana mana a cikin aljanna akwai masu yin hidima akwai yara masu yin hidima ku alai? kuma waɗannan masu hidima din kowa yana yin hidima da aka ɗora masa wani ba ya shiga ta wani kuma kowa ya san abin da ya dace ne da haka yan aljanna suna zaune hidima ake musu ana kewaya musu da kayan jin daɗi da kayan marmari da kayan abin da suke bukata waɗannan yara kuma yara ne kyawawa waɗanda suke duk wanda ya gani sai yayi sha'awa kun ga koyar in ka kalla a duniya idan aka gayyaci manyan mutane to za ga daga cikin irin abin da ake kawowa wajen raba musu ko abin sha ko lemu ko shayi ko wani abin sha akan samu kyawawan mutane wani gurin za yi yara za a kawo mata. waɗanda suke ƙananan shekaru waɗanda ba su yi gemu ba kyawawa su za a ba su kaya iri ɗaya za su sanya suna kewayawa hulɗin su suke raba abin sha saboda shi kansa wannan wani abin kallo ne mai ban wani gurin kuma za ga manya ne amma kuma manyan ma ana zaɓen masu kyau masu tura kyau sannan kuma a ba su suma kaya iri ɗaya haka ne inda za ka je manya-manyan hotel a duniya za ga duk waɗanda suke ɗin masu zama a cikin wajen zaga in za a ɗau mutum sai an kalli wanda ake ganin yana da fuska mai bankayi, yana da fata mai kyau sannan kuma zai yi kwalliya za ka kayan shi na daban ne idan ya tashi aiki ba wannan kayan zai tafi da su ba saboda mai jin a ƙara wa manzarin kyau to duk wannan wani abu ne da aka kwaikwayo daga irin abin da Qur'ani ya zo da shi Allah ya mana ɗan aljanna yara ne kyawawa suke kewayawa a cikin suna musu hidima wanda in ka gansu za a gansu cikin kwalliya da bankaye suna musu hidima kuma kowa yana aiki shi ba tare da yin ba daidai ba kuma ba tare da an ta masa ba sannan wannan yana nuna mana cewa a cikin aljanna a nau'ikan abubuwan da za a sha akwai giya amma giya aljanna ba irin ta duniya ba ta duniya ma haramun ne an haramta mana sha giya shi sa a hadisi duk wanda ya sha giya a duniya to an haramta mai ta lahira ma'ana ba zai sami giyan lahira a tashin farko ba ko da ya shiga aljanna to kila sai bayan ya je ya karbi hukuncin wannan laifi da yayi sannan ya samu ya shiga aljanna to ita giya aljanna giya ce mai daɗi babu maye a cikinta babu kawar da hankali a cikin ta babu cuta babu ciwon kai babu ɗaci babu amani, babu duk irin waɗannan abubuwa da ta duniya take da shi wannan yana mana aljanna akwai wannan sannan Allah ya ce ta da cewa bai za wadda take fara wasu malamai ma suna cewa farinta ya fi na nono ma'ana za ka ganta fara fat gwanin ban sannan kuma Allah ya faɗa cewa mai daɗi ce ga masu sha a lokacin da za su sha da kuma lokacin da suka gama sha a kowane lokaci cikin jin daɗin da suke sannan wannan yana nuna mana cewa 'yan aljanna za su haɗu da juna za su tattauna da juna kamar da ayoyin gaba za su nuna mana 'yan aljanna har za su yi hirar wani abu na duniya za su tattauna in a duniya kuna tare da wanda kuna kuka shiga aljanna to za a iya haduwa ana zaune kan karagai ana tattaunawa kaga ku abi kaza kaga kaza cikin jin daɗi da cikin ma'ana walwala da kuma gorewa Allah ni'mar da yi wannan ya nuna kuma a cikin aljanna akwai gadaje sai dai gado ne ba irin na duniya ba gado ne wanda ya amsa sunan gado na abin da ya kunsa na ni'ima da jin daɗi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa ni'imar da Allah ya da a cikin aljanna ni'ima ce da take mai girman gaske shi sa Allah ya sifata ta da cewa rizqun ma'lum wani arziki ne sananne sannan sai Allah ya ce wa inda wa indahu maqiratu fawyan ka'annahunna بعضهم على يتفاءلون قال قائل منهم إني كان لي قنين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون kuma Allah ce wa inda ku qasiratu dhanbi sannan a wajen su yan aljanna akwai mata masu takaita ganin ayin masu kuma manyan idanu ka na ghayru kai ka ce waɗannan matan kwai ne masnun wanda yake koyayyi wanda ya zama fitarta shi Allah madaukakin sarki cikin bayanin da yake mana na ni'ima aljanna Allah ce wa inda hu a gurin su yan aljanna ne akwai qasiratu dhanbi mata masu takaita ganin a nan malamai sun wannan kalma fassara guda biyu wanda ka ce kafira su tsarfi masu takaita gani ma'ana mata ne waɗanda ba waɗanda suke kallo sai mazaje ganin ya tsaya iya mazajensu ne kaɗai don haka ba sa kallon wani namiji daban balantana su ji suna kan ko balantana su ji sun tsanuna nasu mijin ko na makamancin haka a kafiran su tsarfi iya mazajen su kaɗi suka sani wasu ka ce abinda ake nufi da kafiratu tsarbi shine ma'ana suna akwai mata a ciki waɗanda aka taƙaita su ‘yan aljanna suka taƙaita ganinsu a kansu ma'ana ɗan aljanna ba ya kallon wata mata su mata shi wadda aka ba shi saboda mai saboda kyanta saboda kamalarta ba ma da bukatar ya gauta domin ba ba wani abin da yake tunanin zai gani da zai zama babu a tare da wannan mata da Allah madaukakin sarki ya bashi suka ce wannan duka ma'anonin suna iya shiga cikin kasuwa sosai idan muka fassara shi da cewa su matan ne masu takaita ganin ana matan aljanna ba sa gane gani wannan ya nuna kenan ba daidai ba ne ba su ba ce mai kyau mace ta zama tana da kalle in ta bi ta unguwa idan ta kan maza ta kalli wancan ta kalli wannan ta kalli wannan uwa uba ma mafi muni wanda take yin magana da maza sai wannan magana sai wancan magana to wannan ba mace bace kamila ba kuma haka ake san mace ta ba ana son mace ta zama mai takaita ganin ta ma'ana in ta fita tana kallon hanyar ta ne ta tafiya abinda ta je yi shi za ta ba ruwan ta kalli wancan ta kalli wannan ta kalli wannan domin a wannan kalle kallon tana iya kallo wanda ya mijinta tana iya kallo wani wanda yake da wani abin da take so sai ya zama ta dawo gida tana tunanin shi daga nan ma in ba a yi sa'a ba ko wata alaƙa ta kullu idan ya zama shi ma ba mai tsoron Allah ba to don haka sai ya zama na tana taƙaita ganin ta wannan abin yabo ne Allah ya yabi matan aljanna da wannan sifa cewa suna kame ganin su ba sa kallon wani duk lokacin da mace ya zama mijinta kaɗai take kallon shine wanda yake birge ta shine wanda yake ba ta sha'awa to wannan ta fi zama lafiya kuma ta fi zama mata ta gari fiye da wanda take da kalle-kalle balantana kuma wadda take kula maza ita wannan ba abin sha'awa ba ce a gurin maza domin jin macen da za ta ga kowane namiji ke mai magana kowane namiji ta kula shi to wannan ba ta da kamewa ba mace ba ce da ake son namiji ya zama yana tare da ita domin ba ta da kamewa haka nan idan mun fassara akan cewa su mazajen sun tsaya kan matan saboda ne saboda matan suna da kamala suna da kyau da haka 'yan aljanna ba ma sa kallon musu da ba ma sa tunanin su kalli wasu da ba saboda ne saboda yadda matan nasu suke da kyau wannan ma ya nuna cewa matan aljanna mata ne kamalantu mata ne cikakku waɗanda mazajensu ma ba su bukatar su kalli wasu domin me domin suna biya mazajensu bukata ba bukatar saki ido kuma zama suna kallon wasu daban to Allah ya gaya mana a gurin yan aljanna akwai mata matan nan kuma kamammu ne ba su kalle kalle su ma mazan kamammu ne suna tsayawa kan matan sannan Allah ce in eh, in ana ana nufin masu manyan idanuwa domin wadataccen ido alama ce ta kyau fiye da ƙanana shi yasa ana sifata mace mai kyau da cewa tana da idanuwa waɗanda suke manya to matan horul suna da ido wanda suke manya kuma akwai baki akwai fari akwai kuma baki a cikin gini ne ma'ana ƙorin ɗin da haka mata ne wanda suke kyawawa Allah ce ka hunna bai kai ka ce kwai dan yawanci malaman tafsir suka ce ana nufin kwalli mana wanda in ta yi shi take boye shi cikin gashi shi ne ka bai baydun maknun kamar ƙwai ne da aka boye ma'ana kwanjimuna wanda aka firjinta shi saboda su, da yadda nagartarsu ce kai ka ce kwai ne haka nan da kuma launinsu kamar wasu masu ce bai zuna ana abin da ake nufi kwai ba lalle sai na jamana ba kuma ba ana nufin shi ma'ana wanda take koyowa ba masanun din nan ana nufin wanda yake aka fitirta shi ma'ana idan yanzu ka ɗauki kwai yana da ɓawon idan ka fasa ɓawon ka ɓare shi za ka ga cikin shi tukul tukul sannan kuma za ka ganshi fari fat fari mai kyau to haka aka sifata su wannan dai an kai matuƙa ne da nuna cewa mata ne da suke kyawawa kuma kamun mu babu wani abin da ya lalata su a'a a wani gurin Allah ya sifata su da cewa farin ba fari bane fat a'a fari ne da yake hada da jajajaja ka annahunna yaqutu wal marja sannan wani gurin aka sifata su da lu'lu da haka lu'lu za ga ma'ana ba idan an narka shi ba fari yake zama karba za ga hada da jajajaja suka ce wannan farin ya fi kyau fiye da wanda zai zan fari ne kan yadda aka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ana fari ne amma far maza Allah ba fari ba ne kau yana haɗe da jaja-jaja wanda shi ne mafi kyan haske mafi kyan fata to haka kuma matan aljanna suke ubangiji ya suka su da irin wannan sifa din wannan yana cewa yan aljanna suna da mata mazaje suna da mata matan kuma suna da mazaje kamar yadda muka ambata a karatun mu da ya gabata namiji da ya rayu da mace a duniya har rabu suna tare ko shi ya zauna ta mutu ta bashi da haka idan ya mutu suke shiga aljanna za su za su haɗu tare ko kuma ma'ana shi ya mutu ya batta ita kuma ta zauna bata auro wani ba to za su haɗu a gidan aljanna in ta auri wani mijin to hadisi ya nuna cewa mijinta na karshe matukar musulmi ne ya shiga aljanna to za su zama tare da juna kuma Allah makamakin sarki zai daidaita lamarin su ta yadda kamar da muka faɗa ba yadda za a yi dan aljanna ya shiga aljanna kuma ya dinga tunanin wata ni'ima daban da bai samu ba Allah ya yan aljanna da hum fiha ma yasha'una duk abin da suke so suna da shi a cikin aljanna da haka mutum da ta auri maza uku hudu biyar in ta shiga aljanna da wanda Allah zai hada ta to kuma Allah zai cire mata damuwa ba za ta ƙara tunanin cewa kuma tana son wancan ba haka shi ma in Allah ya hada shi da matan aljanna da wanda ya zauna da su to ba zai samu damuwa kuma ya kwalla farai ga wata ba domin dan aljanna babu abin da zai nema ya rasa dan haka maza a cikin aljanna suna da mata sannan mata a cikin aljanna suna da mazaje sannan maza akwai ƙarin samun da ilmi a tare da su waɗanda suke a mataye ne kyawawa Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata su a cikin hadisi kuma wannan yana nuna mana ni'imar da Allah zai wa bayansa a lahira ni'ima ce da ba wai iya aikinsu ba ne aiki sababi ne hmm. domin ni'imar za ga ta fi ƙarfin aikinsu irin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki zai yi mutu game da al alkur'ani yake kuma ta ni'ima ce da ta fi karfin aikin mutum falala ce daga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa cewa duk wanda yayi aiki sai a bashi kyakkyawa goma in kai sallah azhar sai a baka ladan azhar goma in kai la'asar a baka ladan la'asar goma kuma Allah yana ninkawa ma fiye da haka in Allah ya tashi ninkawa ba wai iya goma ba wani yanzu yayi la'asar amma an ba shi ladan la'asar ninki ɗari bakwai wani an ba shi ladan la'asar goma wani an ba shi ladan la'asar ishirin wani talatin kowa da yadda Allah yake ba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wanda ya ga dama gwargwadon ikhlasi gwargwadon kyautatawa gwargwadon yadda yake ibada din za ku iya yin sallah sahu ɗaya da mutum kuma ya fi kalada liman da ya kuka bi sahu da kuka yi masallaci ɗaya ne amma ladan shi fi yawa akan naka a gurin Allah domin kila ya fi ka kushi ya fi ka tuna Allah a cikin sallar ya fi ka nutsuwa wani kuma zai yi rabi da rabi yana yana tunanin wani abu daban wani ma Allah Allah yake a sallami saboda ya tuna wani abu daban dan haka yana yi hankalin shi ya rabi to kowa gurgudan yadda yi gurgudan ladan da zai sama to amma duk da haka ubangiji yana bai wa bayi ladan da yake sama da abinda suka aikata kamar yadda muke gani a cikin wannan aya da ubangiji Allah madaukakin sarki yake sifata irin yadda yan aljanna za ku samu ni'ima Allah ya ce fa aqbala ba'dhum sai tashin su ya fuskanci sashi a bayan mun karanta cewa Allah ya ga mana ala sururin mutaqabili suna kan gadaje sun fuskanci juna kowa yana kallon juna to a cikin wannan hirar da suke sashin ya kalli sashi ya nuna, suna tambayar juna ma'ana suna tattauna irin abin da yake na tsakaninku na jin daɗi suna tattauna irin abin da yake tsakanin su na ni'ima da jin daɗi shi ne ta sa'adu kisa nan ba a faɗi abin da suke tattaunawa ba ma'ana tattaunawa ce da ta da wani abu mai kyau suna gode wa Allah kan ni'imar da ya muku ba da min ku sai wani daga cikin su yace inni kana ni kare ni fa ina da wani aboki ina da wani wanda muke tare da shi a nan duniya dan haka shi wannan ƙarimin da muke tare da shi ya ƙuri yana ce a ka da minal musaddiqin kai yanzu kana cikin masu gaggatawa abokin yake cewa abokinsa dan aljanna a nan duniya kai kana cikin wanda suka gangata cewa a idza mitina wa kunna turaba idan mun mutu mun zama kasa wa izaman mun zama kasusuwa a inna la madinun cewa za a sasa mana za a ba mu sakamako kai ka gaskata wannan a nan cikin hirar da yan aljanna suke yi ne ɗaya ya shiro da wani aboki da suka yi qarina ana wasu malamai sun fassara ana nufin shaytani wanda yake tare da shi domin hadisi ya nuna kowa yana da irin wannan Shi ne wani san yake iza mutum ya je abin da ba daidai ba da haka yawan ambatan Allah yawan Allah, sai Allah ya taimake mutum akan nashi ya fi karfin shi suka ce to qarin inda ake nufi ana amma wasu malamai suka ce a qarin ana ana nufin abokin zama ma'ana wanda suke guri ɗaya. kamar aboki ne nashi kuma wannan shi ya fi zama mafi rinjaye to ya da cewa a duniya yana da wani aboki shi wannan aboki din bai yi imani da ranar lahira kuma yana so wannan abokin nashi ma ya yarda da haka yana kullum yana kokarin ya karkatar da shi yana ce masa kai yanzu ka yarda cewa in an mutu za a tashe mu bayan mun lantarki mun lalace za a dawo da mu har a ba mu sakamako shi yana inkarin wannan ba zai ba kuma yana so ya fatar da wannan dan aljanna to haka suke zaune a duniya dan haka yake yake ya shi yanzu bayan ya shiga aljanna malamai suna cewa domin anan ya fahimci cewa lalle wannan abokin nasa mai aƙida ta ƙaryata ranar sakamako ba zai samu sakamako ba dan haka ma yanzu ya tana baya nan yanzu yana ina ibnu kasir rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya ya kawo ta kissa doguwa wadda Allahu a'lam bi sihhatiha amma dai ya ambace ta kuma wasu malaman tafsiri sun ambace ta na cewa mutane ne guda biyu suka samu kuɗi a dirhami ko dinare dubu shida sai suka ce su raba ma'ana a raba kowa ya ɗona shi da aka raba wannan ya samu dubu uku wanda ya samu dubu shi ɗayan sai ya je da dubu ɗaya sai ya ce gida da suka haɗa da ɗaya ya ce me kai da dubun ka yace ai gida na siya ki gida ka siya yace eh ki gashi ina zaune gashi gida ne mai kyau kaza da kaza shi kuma ɗayan da ya je gida sai ce ya Allah ni dubu na zan sai gida a wajen ka a aljanna da aka sai sadaka da dubu din shi bayan kwana biyu suka da ɗaya ce to me kai da ɗaya dubu ɗin ki ai abin da ne ɗaya da wannan ɗaya da dubu ɗin na sai bayi ne wanda suke min hidima sai da ya koma gida sai sallah ya ce ya Allah ni kuma zan sai masu yi min hidima a aljanna da kuɗi na sai ba da sadaka dubu ɗin da haka da suka tsara ruwa ya ce me ke da ɗaya dubu ɗin ya ce ai na yi aure ne na aure mace kyakkyawa sai shi kuma da ya je gida sai ya sallah ya ce ya Allah ni kuma zan sai matan horo da yin da dubu na na haka na yi sadaka saboda to shi ne da malamai su mana suke cewa shi ne wannan aya da haka da ya nunan aljanna sai ya tuna kun ga gashi Allah ya ba shi gidan aljanna an ba su yara da suke kewayawa a cikin aljanna sun su ne bayan da ya tsaya sannan kuma ga da ilimi shine abinda ma'ana ya tsaya na matan gidan aljanna to ibnu kasir ya kawo wannan ya ishara zuwa gare shi amma gaskiya hakikanin fassara shine fassara ta farko cewa ana ana nufin yan aljanna suna zaune suna jira Ɗaya ya jiro abokinsa da suke zaune wanda abokin ya yi ta ƙoƙarin ya karkatar da shi daga yin imani da Allah da imani da ranar Lajira. har yake ce masa yanzu kai kana cikin masu gaggatawa a inda kalaminar musaddaqin kai kana cikin masu gaggatawa cewa a idza mikina idan yanzu muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa cewa a inna lamadinun cewa mu za a dawo da mu a bamu sakamako kai ka yarda da wannan da haka yake na da wannan wanda yake nuna yan aljanna kamar da muka ambata za su iya tuna wani abin da ya faru da su a duniya ba ana da zai mutum ya mutu ya shiga aljanna shi kenan labarin duniya ya yanke ba a'a zai tuno da abin da ya faru a duniya musamman na jin daɗi kuma zai hira da abokansa akan irin wannan saboda shi ma wanda yana cikin kama da cikin ni'ima ɗin kun daɗe ba ku haɗu ba ku haɗu kuma ku tuna a da kuka faru a baya na jin daɗi ai shi ma nau'i ne na jin daɗi da ni'ima ɗin da haka wannan aya tana gwada mana yan aljanna za su tattauna irin abubuwan da suka faru da su a duniya akwai abin da ya biyo baya da yadda za su je su ga abokin nashi da kuma abin da ya biyo baya saboda ya lokaci za mu tsaya a nan gobe wani insha Allah ta ala fi mu abin da ya zama daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka da sunayen kamar mafiya kyau da subobin ka madaukaka Allah ka ba mu lafiya da arziki da wadata Allah madaukakin sarki ka karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlas wannan wanda wadanda suke da bukata ko duk wani mai bukata muna roƙon Allah ya biya masa bukatar Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka ji iyayen mu da ƴaƴan mu da malaman mu da ƴan uwan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani da tashe mu da imani cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك